يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة <clears throat> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a goma sha ɗaya ga watan rabi'ul akhir hijira 1442 wanda kuma ya daidai da 27 ga watan Nuwamba miladiyya 2020 muna cibiyar annur da ke bisa titin zaga a unguwar da wani nama da ke cikin birnin sokoto ne domin ci gaba da karatun sahihi imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu il khalq za mu tashi hadisi na 3232 haddasa na ba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت ذر بن ذر بن حبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له ستمائة جناح <clears throat> ومن cikin باب إذا قال أحدكم آمين وقال والملائكة في السماء فوافقت إهداهما الأخرى <clears throat> إمام البخاري رحمه الله يأتي حدثنا قتيبة كنا ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف البغلاني البصري قال حدثنا أبو أوان حدثنا أبو أوان وأنين أبو أوان وضاه ابن عبد الله اليشكري جزاكم الله خيرا قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني أبو إسحاق الشيباني وريني أبو إسحاق الشيباني أبو إسحاق الشيباني ولا suna أسامي قال سألت زر بن هبيش أبو قبيس زر بن هبيش عن قول الله تعالى قيل قال سألت زر بن حبيش في أبو إسحاق الشيباني يتناك بزر بن حبيش game da ma'anar cewar Allah subhanahu wata'ala wa kana qaba qausain aw adna fa auha ila abdihi ma auha menene fassara wannan ayar قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له ستمائة جناح jarrabin hubai shi ke abdullahi bin mas'ud ya karantar da ni cewa abin da aya ke nufi annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya gani kuma lokacin da ya ganshi cikin halittarsa da Allah halicce shi ya gansu yana da fukafukai 600 shi amana fakana kuma dana fatadalla ko sun magana sannan ya kusata fatidalla ya ƙara kusanta gawa ya ƙara kusanta ga jibrilu kenan ba ga Allah subhanahu wata'ala fakana sai kasance tazarar da ke tsakanin shi da jibrilu tsaba kausai kamar tazarar da ke tsakanin baka da tsirkiya an san baka ko itacen da ake lankwasa haka ko to tsirkiya fa zaren da ake jettawa daga ƙarshen wannan ice zuwa ƙarshen wannan ice ko wannan zaren shine za a sa a tankwashe wannan ice na bakan to tsakanin tazarar da ke tsakanin shi da jibrilin ke fa'auha ila abdihi ma'auha auha sai Allah subhanahu wata'ala ya wahayi au adna ko fiye da haka ne tsakanin kana kawfin tazarar da ke tsakanin su kamar zara tsakanin baka da tsirkiya au adana ko fiye ma da haka ko kusancin ma ya fi haka ne. nan fa'auha ila abdihi sai Allah ya wahayi zuwa ga bawansa ma auha abin da ya aiko masa saboda haka wasu ke cewa ai tsakaninsa da Allah ake nufi domin ana gama wannan aya kenan sai za fa'auha ila abdihi ma'auha فكان قاب قوسين أو أدنى فأوها إلى عبده ما أوها sai wasu ɗauka cewa Allah ake nufi shi ne ibn mas'ud ya ce a jibril ya gani kuma lokacin da ya gani yana ɗauke da yana da fuka-fukai da shida حدثنا حفص حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش ibrahim, إبراهيم al علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى ربرقا أخضر سد أفق السماء حدثنا عبد بن غياب حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة هنا ابن عجاج الأتقي أبو الإسلام عن الأعمج سليمان بن مهران الكوفي عن إبراهيم ibn ibn ibn qais al-nakhai an alqama ibn yazid ibn qais al-nakhai an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد والله قد تبت قال لام قد لام لام القسم كنا sannan kad nan kuma litta haqiqa ba litta qarib ba akwai inda kad ke nuna kad na shiga cikin fi'ili madi ya shiga cikin fi'ili mudari ya shiga cikin fi'ili madi yana nuna tabbacin faruwa abu da kuma kusantan faruwa abu qad qamatil salatu qad qamat lokacin da ladan ce haka na sallar ta tsayi a ah, ta kusa da tsayuwa abin da ko na sannan qad aflahal mu'minuna santa ko tabbaci tabbaci tabbas mu'minai sun sabar babbar saboda qad na shiga cikin fi'il madi tabana ma'anar kusantar faruwa abu da kuma tabbacin faruwa abu sannan ta shiga cikin fili mudari ta ba da ma'ana nawa dan kwad ya shiga cikin fi'il mudari ma'ana nawa kad ke bayarwa Allah dai a tashi ai karatun arabiya in kuma akwai karatun ka a boye mana kada ai mana ruwa kada ai mana ruwa ka a ce ai mana ya sani tambaya ɗaya da yake so na in karu kad na ba da ma'ana biyu idan ya shiga cikin fi'il mudari ma'ana ta farko yawan faruwa abu ma'ana ta biyu karancin faruwa abu abin da ko kai ko dai tunanin yawancin faruwa abu na ce qad ya al alkazo makaryaci kan ba a rasa bai ta waɗin gaskiya ko ba haka ba gaskiya kaɗan ake samu gare shi wa qad yasduqu al-mu'minu sai ko mu'mini yawanci gaskiya ne yake faɗi an an ji ba daidai ba to kuskure ne an fa'ida ce wannan lugawiyya ba hadisiyya haka malamai masu sharhi hadisi suke tafiya da hadisi a sharhi hadisi ne kawai ba komi kana samu da tafsiri da luga da komai da komai da komai da komai duk ta kama saboda kada tsaya wuri guda ka ce ni hadisi ɗaya nake karatu babu rana da loga ko babu rana da tafsiri babu rana da sira babu rana da tarihi a'a laqad ra'a wallahi ya ga min ayati rabbih al-kubra daga cikin manya-manyan ayoyin ubangijinsa duk da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba qala ibn mas'ud yake ra'a rafrafan akhbara wata shimfida ya gani kore ja abin kore shar sadda ufuqas sama wannan shimfida gaba ɗaya ta toshe sararin sama daga cikin manya-manyan ayoyin ubangiji su na حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم ولكن قد رأى جبريل في سورته وخلقه, وخلقه ساد ما بين الأفق حدثنا محمد بن عبد الله ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون سنة عبد الله ابن عون البصري قال أنبعنا القاسم وين قاسم لي ابن محمد ابن أبو بكر الصديق جزاكم الله خيرا عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم duk wanda ya riya wanda ya ambata cewa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa ya girmama wato ya zo da babban ƙarya faqad a'zam min Allah sirriya hakika ya abin nan babban ƙarya ya jingina maka ubangiji walakin sai dai kadara a jibril fi surati jibril ya gani a cikin surarsa kamar yadda ibn mas'ud ya ce ko karsar da ufuqas sama له 600 جناح في صورته وخلقه أتكن صورة الله هلتشيسا كما أتكن هلتة الله هلتشيش ليه بمبنك صورة ده خلق صورة ده هلتة صورة ده هلتة في صورته وخلقه ليه بمبنك صورة أتكن صورة kuma cikin halittarsa ehe bismillah bakar da hannu kada saukar da hannu jaruntaka sa a lokaci guda ne ehe zubin tsarin da Allah ya mai sura kenan halitta irin nau'in halitta ka kusa samowa amma dai ko ya gyara ka nau'in halitta cikin wani nau'i to Allah halitta shi wani jinsi aiwa jinsin mala'iku cikin nau'in mala'iku halittar da Allah ya masa kenan ko halittar sa kenan sannan cikin mala'ikun kuma ai ba duk surorin mala'iku ne ɗaya ba suran wanda ya bambanta da wancan suran wanda ya bambanta da wancan an mutu ko irin ababen da ubangiji halitta muku bankin suna mala'iku ko fuka da ke ga wani ba shi ke ga wani ba yadda wani ke da babban jiki ba haka nan wani ke da ba ko yadda wani ke kaza ba haka nan wani ke kaza ba shi a sura ne nan fi suratihi wa khalqihi irin wannan tattaunawa na sa karatu ya tsaya cikin kwakwalwar eh, mai karatu da kuma mai saurari. to sadan ma bainal ufuq ya toshe tsakanin sasannin duniya ma bainal ufuq duk inda kake gani shi amma baina an gabas da yamma ne duk inda zaka diba an ka dibi gabas sai ga baka gani ko in ka gani sararin sama an ka dibi yamma ba gani sararin sama ka dubi arewa ba gani sararin sama kudu ma ka ba ba gani sararin sama saboda ka duk ko ina ya toshe ya maki ko na'am حدثنا محمد حدثنا محمد حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قالت ذاك جبريل كان يأتيه في سورة الرجل وإنه أتاه هذه المرة في سورته التي هي سورته فسد الأفق حدثنا محمد بن يوسف كده الفريادي هو الفربري الفربري إن الفريابي من سفيان الزيدي قال أخبرنا أبو أسامة شيني حماد بن أسامة قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن ابن الأشوع شين سعيد ابن عمرو an jingina shi ga kakansa aka ce mai sa'id ibn ashwa sa'id ibn amr ibn al-ashwa haka ne yake al-basri um an ne al-sha'bi mun ta maimaita ba amir ابن شراحيل الشعبي البصري عن مسروق ابن العجدة قال قلت لعائشة لا تبدي عائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى توكيتي النبي صلى الله عليه وسلم بيقى جبريل بقى ko mai fassara ce wadda Allah ya kuma dana fata danna sannan ya kusata kuma ya ƙara kusanta fakana raba kausaini au adna ya kasance tsakanin shi da shi kamar tazara tsakanin baka da tsirkiya ko kuma fiye da haka ga kusanci ce za ka zaka Na ai wannan da jibrilu ne ake ba cewa ba da Allah ake ba kana ya ce yake suratun rajin ya kasance yana zuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suran mutum dahiyatul kalbi ya kace ke zuwa cikin surarsa ne kyau ne kwarai sannan kuma bai yawan zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi dahiya saboda haka in ya zo din ba iya gane shi ba sufai ake gane shi ba am fa'atahu wa innama ko wa innahu a wurin alaramma hatta hadhihi marra fi suratihi lokacin da aka yi wannan magana sun madana fatadalla a wannan lokacin ya zo ne cikin surarsa ta mala'iku allati hiya suratuhu wadda take surar da Allah halice shi a ciki fasaddal ufuqa sai toshe duk sassaje sama gaba ɗaya to da jibrilu ne ake duk dai muna magana ne akan mala'iku حدثنا موسى حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني قال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل حدثنا موسى كنا ابن إسماعيل أبو سلمة التبو زكي مولاهم المنقري قال حدثنا جرير كن ابن حازم الأزدي سمع البصري قال حدثنا أبو رجاء shi ne ibn raja al-basri an samura shi ne ibn jandubin radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu na ga wasu maza guda biyu al-laylata wannan daren da ya shuɗe suna cikin yini ne a cikin sahiya ko to al-layla daren da ya shuɗe daren wannan yinin da muke ciki ata ya ne sun zo mini faƙala sai suka ce annabi wa kidun nara malik khazinun nar a lokacin da muka je da kai muka nuna maka wurare daban-daban daban-daban daban-daban wannan da kaga na hasauta kusa ga wani gulbi ga mutane na iya cikin gulbin kuma gulbin na jini ne sai wani ya kawo bakin ganga sai ɗauko dutse cikin wannan wutan da yake hasawa dutsen ya yi jazar sai jefa mai sai haɗe dutsen sai kuma koma kuma cikin gulmi annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye su wannan da ke hasauta wane ne suka ce kai dai mu tafi za baka labari amma ba yanzu ba to shine suka ce mai annabi yuqidun nar malik wannan da ke hasa wutan nan sunansa malik kuma shine khazinun nar mai kula da wutar jihannama. to shi an samu sunansa amma mai kula da aljanna cikin isra'iliya sunansa yazo cewa menene sunansa rabuwan cikin isra'iliya zo. saboda haka malaman islamiyya da Allah a kiyaye a wurin karantar da yaran sunayen mala'iku waɗanda aka san sunayen ko eh, a ce a hidda a zara'ilu ciki a haifar ruwa da kuma ciki A cikin isra'iliya su tafi ko na haddasana wa da jibril ban karanta na sannan da ya faɗa mai ce ni kuma da na ta tare da kai suna na jibril shi ko wanda mala'ikin da muke tare da shi suna sami mika'il kan ji ko? ko dama muna magana ne akan mala'iku waɗannan rajulai da ya gani shi ne sune jibril a mika'i haddasana haddasana musaddad qala haddasana abu awana an al-a'mash an abi hazim an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش حدثنا مسدد حين ابن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة وضاه ابن عبد الله اليشكري عن الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي البصري عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت إذن نمج كريمة تسا yana da bukata ya kwanta da ita kwanciyar sunna babu sai ta kiya babu wani dalili na shari'a shi kuwa ba ta gababana alaiha ya yana mai kushi da ita la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku za su ta la'antar ta tun cikin daren nan hatta tusbiha hatta wayi gari idan ya tabbaci akwai dalili na shari'a to wannan ba za su la'ance ta ba sannan kuma idan shi din da ya hushi da ita ba fa sharadin ke da fa ba ta gabban alai in ya kasance a ya ɗauke maka. ya ce ɗan yau kin iya duk babu ne na jiya saboda haka sai zan bai fushin ba ko kuma ya san ko kuma ya kasance ya san cewa shi adda laifi dalilin da yasa da ya kira ta ta dan kenan duk da bai kamata a ce ta kiya ya yi mata wani abin da shi ma ya bata mata rai ita kuma tana son ta jagira saboda haka da ya kira ta ce to bari ai dare na yi da kira ta kuma sai ta kiya bai kamata din ta haka nan ba in yadda ya bata mata rai kuwa bai kamata ta haka nan ba ko tau sai ta kiya to shi ma din da ya ga ka ce to bari dai kada in hushi da ita in jefa ta cikin la'antar mala'iku saboda haka bari in ji in kyale ta ko amma ya kama lallashin ta cikin dare ne amma ita ko ta amma idan ya kasance akwai na mai kushi da ita to mala'iku za su kama la'antar ta cikin darin na hasafiya tabahu shu'ba wa abu hamza wa abu dawud wa abu muawiya ta ba a hu wanda ha’un na koma ga abu awana shi na yi riwaya ga a'mash ko to shu'ba shi ma yarwaito. abu hamza shi ma yarwaito. da eh, ibn dawud shi ma yarwaito abu muawiya دسو ويت حديث سليمان بن مهران الكوفي حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر آه، ثم فتر عني الوحي ثم فتر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والأرض فجئت آه، فجئت فجئت فجئت فجر منه نعم. من فجر نعم. نعم فجر فجر نعم فجر فجفئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنظر إلى قوله والرجز فاهجر قال أبو سلمة والرجز آه، والرجز والرجز والرجز الأوثان والرجز نعم حدثنا عبد الله بن يوسف سينا التلميسي التلميسي آه، المصري قال أخبرنا الليث سينا ابن سعد الفهمي شيماء المصري قال حدثني اقيم سينا ابن يزيد الأيلي المصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم المصري المدني قال سمعت أبا سلمة شين ابن عبد الرحمن المدني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى ثم فتر عني الوحي فترة bayan wahayi a ayyub jibril ya zo mai cikin kogo hira ya tsorata ya je gida firgice cikin tashin hankali har dai Allah ya mai wannan tashin hankalin da yake ciki yake sai wahayi ya yanke mini tun daga nan shi kenan kama ta yi ruwa ɗauki kiyama na fattara a baina ana amce sanai ta sautar mina sama sai wani lokaci kan kuma yana tafiya sai na ji wani sauti murya mina sama daga sama farafatu basari sai na ɗaga ganina qibala sama can wajen sama jihar sama sai zal malakul ladhi ne bi shara. sai na ga mala'ikin nan da ya zo min cikin kogon shara. lokacin bai san sunan shi ba Ƙa'idun ala yana zane bisa kujera bayna sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa faji istu sai na tsorata da ganinsa hatta hawaitu ila al-ard har sai na faɗi ƙasa na so ko kamar nai kamar na so ne fajitu ahli sai na tashi na zo inda iyalina ba kultu sai na ce zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni ina cikin lullubin nan fa anzala Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya saukar ce ya ayyuhal muddassir ya kai wannan mai lullubi qum fa'anzir tashi maza fa'anzir kai gargadi ba lokacin lullubi na ba wannan lokaci wa rabbuka wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur ka girma ubangijinka kuma ka tsarkake tufafinka sannan ka kaurace wa gumaka قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن كينا يتي والرجز الأوثان وما كاكونا يتي كما الرجز حدثنا محمد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جأدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض آه، سبط الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه قال أنس وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال فأتحنا محمد بن بشار سيني بندان قال حدثنا غندر بن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ابن حجاج الأتكي عن قتادة ابن دعامة السدوسي وقال لي خليفة خليفة ابن خياب يقوم إسناد كنا الجزاء في حول السند كون كما في الشيبة حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة an da ɗalibin sa'id eh, ɗalibin da ne sa'id to ibn a roba ke a kiyaye da wannan ƙa'ida ce da kaga sa'id da biyu to ibn a roba ne da kaga kuma ibn musayyib ga abu huraira to sa'id ibn musayyib ana bil shine rufai الرياحي eh, البصري قال حدثنا ابن عم نبيكم كان عم النبيكم صلى الله عليه وسلم شيء قرأت الدني يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بموسى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ناقع النبي موسى درن دعك إسرائي دني الإسراء شيء من الحرم من حرم إلى حرم kama sarar badar min fi daji min zulami wani littafi ne shi haka na saraita saraita saraita saraita min haramin ila haramin haka nan mai yake ibrahim tabbas to ni na karanta duka ni yau haka nan amma dai akwai wata kalma da ka faɗi cikin baitin zamba aiwa <laughs> آه، من هرم إلى هرم وان تفي الدري إيه؟ يعني الصورة تفي الدري سبدا كان كتي إسراء أنا نسل تفي الدعاء إذا شيء دقا ما تزوى بيت المقدس أتكين دري شيء آه، أبن الإسراء كينا دو الصورة هي الدري كينا السيرة هي الدري سنن المعراج كما دقا بيت المقدس زوار الله سبحانه وتعالى عرجك نقول yana hawa araja ya hau ko kuma sa'ida da yadda ka ce to saboda haka yake daren da aka isra'i da ni wato tafiyar daren kenan na za annabi musa amma can sama lokacin da muka yi mi'raj rajulan mutum ne adamu wankan tarwada liwanan kuma dogo ne ja'adan mai gajeren gashi ne ko mai karhin gashi ka annahu min rijali shanu'a ka ce dai daga cikin mazan ƙabilan eh, eh, shanu'a azzi shanu'a azzi shanu'a kenan ka ce daga cikin mazan kabila azzi shanu'a ne. wa ra'aytu isa kuma na ga annabi isa annabi musa sama ta shida ya ganai annabi isa kuma sama ta ya nawa? ta biyu shi da wa shi da annabi haya. ba adam ba adam sama ta farko rajulan mutum ne marbu'an mai matsakaicin tsawo marbu al-khalq ko sai kuma maimaita marbu al-khalq kuma mai matsakaicin halitta ba a ce mai mai kiba ba a ce mai tsiriri mai matsakaicin tsawo ba a ce mai dogo ba a ce mai kuma gajere mutum haɗu ko shi marbu'an an ce marbu'an mai matsakaicin tsawo to sai aka ce kuma marbu'al khalq mai matsakaicin halitta kuma kenan ko shi ba mai kima ba shi ba siriri ba sannan ilal humrati wal bayad sannan launin sa ya fi karkata ga kwari eh, ilal humrati wal bayad kwari kwarin ya karkata har zuwa ga ja wato kwari ne amma har ya dan surka da ja faɗaɗar ra'as amma mai taushin gashi ne shi wa ra'aitu malikan kuma na ga malik khazinan na mai fakon wuta kama mala'iku ne muke magana a su ko to cikin mahallin shahid din ke wa dajjal sannan kuma na ga dajjal duk waɗannan fi ayatin a cikin ayoyi ne a rahunallahu iyahu nan sai aka yi iltifat taimakon ara kunna Allahu iyaya Allah ya gwada mini su sai ce ara kunna Allahu iyaku sai Allah ya gwada ya gwada mai su hmm? ya gwada mai sai gwada mini ba donan shi malaman nawa ke ce ma iltifat yana cikin magana abinda ya gani ko ba zan ce ara kunna Allahu iyaya waɗanda da cikin ayoyin da Allah ya gwada mini su ta ce raƙar zuwa min ayata rabbi hil kubra ko to waɗanda duka da ya gani na cikin ayoyin Allah amma sai ka intifat sai ka ce iyaku maimakon iyaya saboda haka fala ta kun fi miryatin min liqa'i Allah ce wala qad atayna Musa al-kitaba fala kun fi miryatin min liqa'i kada ka zamo daga cikin masu kokwanto game da haɗuwa da annabi Musa to ga shi haɗu da shi ko a can sama qala anas anas ibn malik wa abu bakara shine nufai ibn al-harith an annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa nan ta'liq kenan ko qala anas wa abu bakara ta'liq ne imam bukhari ya kawo taharusul mala'ikatu al-madina cewa mala'iku za su wa madina gadi su wa abin da dama kofofi bakwai ke ga madina inda ake bi a shiga to ga kofofin za zo su tsare da jar bai shiga madina ku wanda ya mutu mumini ne an tuhu da cikin madina to ya aminta daga fitinar dajjal wanda ba mumini ba kuwa sai ai waje da shi ya je ce ya haɗu da fitinar dajjal dan fahimta ko shine sa wurin su Pakistan Bangladesh da sauran abin nan Indonesia da Malaysia e, da sauransu in za zo maka addu'a suka yin suka zo Allah ya rayuwarsu addu'a da suka ke ba son su koma gida su zo ne su ne su mutu dai nan a turbaɗe su nan shike nan su aminta fitin da dajjal tun da ne mutuwar dai dole a mutu ko ko ba mutuwa sai da ajali ko suna roƙon Allah zan na ajali amma mu roƙo Allah muka Allah kai mu lahiya dawo da mu lahiya wadda aka ba da labarin cewa je neman gudunmuwa a biya mai kudin kujera aka ce to za a diba a gani insha Allahu za a sayin da an kai sai mafalki ya tafi umra abin da ya kai umran ga kuma shi kenan da ya kai ya mutu can ai janaiza ki can da ya dacewa da ya ce wallahi da fata ta hiyar <laughs> ya ce ya haka ya ce kaji kaji kaji kaji wani kirtin <laughs> kaji kaji wani kirtin ya a to ai ba kowane mafarki ne gaskiya ba kai kowa ne shi kenan da kai mafarki shi kenan sai ka yanke hukunci kamar wahayi da aka yi masa da aka wa annabi sai ku Allah dai shirya ka tai umarka Allah dai shirya ka tai shi kenan dai ya kai shawo hankali ya kai shawo kanshi ya shirya ta to da wanda bai bace ba <laughs> saboda haka mala'iku za su tsare madina ya jalbe shiga cikin madina duk gaba ɗai duk da zai zo da ita sai dai wajen madina to mun kawo ƙarshen wannan babi shida sauran kwata ina ga bai kamata ce mu shiga wani babi ba saboda lokacin eh, magariba na nan gwamnati ta zo da muka shigo wani daga cikin masu sauraren karatun bukari yake min bushara cewa ya buɗe karatun bukari a garin tsuntsaye saboda haka yana buƙatar addu'a na ce to ne addu'a ta farko dai ya haƙuri in addu'a farko ke ya haƙuri ba ya ka sa haƙuri gaba don Allah so eh, bukata na biya saboda haka a yi ƙoƙari ka a bar karatu ɓoye in ka bar karatu ɓoye shi ke da mutuwa zai a ranka watsawa kamar yadda sabai suka watsa kasashe suka fi tafiya suna watsa mu dunkule muke wuri guda su tafiya suka ce kasashe suna ta wa'azi kuma idan ya kasance baka yi tafiyan ba to ta inda kake in ka samu to ka je ka baya kar ka samu kuma shi ke ka yi zaman ka gidanka kamar yadda suke cewa annabi shine wanda aka aiko mu aka je kai isa mu kowa ya je to malami ya umarce shi da isar da sako bale annabi eh? saboda haka wannan malami muna mai roƙo Allah Allah ba shi haƙuri da kuma ikhlasi a cikin wannan karatun da ya majalisin da ya buɗa duk yana daga cikin amfanin wannan majalisin da muka buɗa shekaru goma sha nawa da suka wuce shekaru goma sha uku ko bakwai to shekaru goma sha uku da suka gabata har yanzu ga muna cikin kitabi na 59 yau ba so muka yi ayi gurmaje a je a sauke littafin ba a karanta dai gwargwadon abin da aka fahimta ya za an fahimce shi bisa ga yadda malamai suka yi sharhi kuma a yi kokari a aiki da shi sannan kuma a da ilimi shi wanda ya ce ya buɗa makarantar inda ba don ya ɗan fahimci littafin ba to da bai iya buɗa ba dan fahimta ko saboda haka ba karatun garaje muke yi ba sannu sannu sannu sannu sannu sannu ake tafiya Allah ce makamuna da taimakonsa abinda muke iyawa Allah ce makamuna wanda ba mu iyawa kuma Allah iya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم قراتون دكتور ثاني عبد الله جوف نكرشن wata, sai wani sati bisa ga uzuri